manuniya. Da alamu dai zabarin zuba zaren zargi tsakanin jam'iyyar PDP da APC a jihar Bare barin Borno na neman barin baya da ƙurar da ake ganin za ta saka sabuwar gaba. Mun rubuta laita ma Inspector General of Police jami'an tsaro, mun rubuta ma DSS. Ba zan janye magana na ba, duk wanda zai zo ya bata kuriya mu za mu sa mishi sanda. Shi kuwa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari gaya wa duniya yake cewa akwai alamun sabon sauyi a zaɓen wanda da ke tafe saboda haka su ba su da wata fargaba juma'a da za ta yi kyau tun daga laraba ake ganewa mun ga abin da ya faru a ekiti mun ga abin da ya faru a oshin wannan ya nuna mana cewar in allah ya yarda zaɓe zai yi kyau shekara ta 2023 a Najeriya. Sai dai wani lauya ya ce da alamu komawa aka zaɓa a cikin 'yan takarar shugaban ƙasar nan a ƙarshe dai da wuya a samu wani sabon sauyin da 'yan ƙasa ke sa rai a gaba. Yawancin waɗanda aka tsayar a wannan zaɓe ta 2003 ba za a samu canji ba ainu wajen ci gaban ƙasa saboda mafi yawan su mutane ne da ransu ke cike da son duniya. Game da jinkirin jirge kuɗin kasafin kuɗin shekarar da ke fita don kammala ayyukan da aka fara kuwa ɗaya daga daga cikin 'yan masar da tijan tare Najeriya ne ke cewa akwai yiwuwar kasafin ya zama wa gwamnati mai zuwa guba. Ni kaina na yi tunanin cewa wannan gwamnatin ta yi wannan ne saboda yadda ake ta koke cewa ana an so bashi ana an so bashi. To yanzu bari ta ki an so bashin ta tura ma sabo gwamnati ta ji da kanta. Waɗannan fa so mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanunmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke nuna wa duniya yadda al'umma za su tafi a kyakkyawar turba. Shiri na casa'in da biyu cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa talakawan kasashen da ke demokaradiyya yadda za a yi su ci riba. Mai yiwa ribar kuma ita ce jam'iyyar PDP ke ganin APC na neman fusge mata a jihar Bare barin Barnan da aga dan takarar gwamnan jam'iyyar PDP a jihar Bare barin Barnan Alhaji Muhammad Ali Jaja Buhari na jirge jawabin jawo hankalin duniya cewa APC fa na neman sunnata wata gaba. Muna so mu gaya duniya cewa APC suna faɗa cewa ko ta yaya za su ci zaɓe ko za su kashe ko za su binne. Mun ga kuma haka ɗin suna tsoratar da mutanenmu da suke yi mu. Borno da Nigerians kowa yana da right ɗin ya yi abin da ya ga dama. Shine siyasa shine demokradiyya. Duk gwamnati da bai yi abin da talakawa suke so ba za a iya a canza shi shin akwai wasu matakai da kuka ɗauka ganin cewa kun ce a bainar jama'a kai muku wannan barazana eh to shine abin da muke yanzu mun rubuta laita ma inspector general of police jami'an tsaro mun rubuta ma dss mun rubuta ma civil defense mun rubuta ma office ɗin national security advisor da inec sai dai shugaban jam'iyyar apc jihar bare barin barnan honorable alibukar dalorin da aka ce shi ya daddale maganar da ake ganin za ta kawo daru ya ce bai ga wani abin cece ku ce game da kalaman shi ba saboda haka ba zai janye su ba. Ni na fada ai President Buhari ya yi magana. Ya duk wanda yana so ya sata a kote ya ce a rabe shi wannan doka ne a Najeriya. To mu kuma ni abin da na fada mutane suna surutu a duke su da sanda ba zan janye magana na ba ni ina kan bakana duk wanda zai zo ya bata kuriya mu ya bata Borno za mu sa mishi sanda domin kuma ba zai yi ribasin ba kowa ya ji mu muka rike mutanen mu mu muke mai da mutanen mu kauyukan su gwamna zulum ya gina gidaje da komi da komi ya basu to wai a cikin zai zo har ma ya saya kusa da wajen eh, zulum ba ma zulum ba ko kusa da ni ba za su zo saya ba game da shirin share shimfidar shiga fagen fafa ta zaben shekara mai zuwa kuwa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari sanata Rabi Musa Kwankwas aka je na ga wa duniya cewa su kan ba su da wata fargaba muna godiya ga Allah da ya sa shugaban kasa ya sa hannu akan doka wacce take ta aikawa da sako na alkalma da aka jefa ƙuri'a ta wayar tangaraho zuwa inda za a je a ƙirga wannan zai hana mutane a zalumai wanda za su tafi su je su sa 'yan daba da kuma jami'an tsaro ɗauki mutane waɗanda suke ƙalilan a ɗora su akan masu yawa kamar inda aka yi mana shekara ta 2019 a jihar kano muna addu'a Allah ya sa zaɓuɓɓukan nan da za a yi a yi zaɓe masu kyau duk da an ce juma'a da za ta yi kyau tun daga laraba ake ganewa mun ga abin da ya faru a ekiti mun ga abin da ya faru a oshin wannan ya nuna mana cewar in Allah ya yarda zaɓe zai yi kyau shekara ta 2023 a Najeriya. Sai dai kuma duk da kyautata zaton zaɓe ingantacce da wasu 'yan takara ke yi wasu masu fashin baki na ganin komawa ya zama shugaban ƙasar ba za a samu sauyin da aka daɗe ana nema ba. Barista El Zubar Abubakar lauya ne mai zaman kanshi da ke fashin baki akan al'amuran da kan kai komo kuma ya ce akwai abin da ya kamata 'yan Najeriya su duba. yawancin waɗanda aka tsayar a wannan zaɓe ta 2003 ba za a samu canji ba ainu wajen ci gaban ƙasa saboda dukansu ko kuma mafi yawansu mutane ne da suke da son kai mutane ne da ransu ke cike da son duniya don haka yawancin abubuwan da za su faru su ne abubuwan da suke faruwa yanzu amma Allah shi ke da komai kuma shi ne mai hikima yana iya canja zuciyar mutum daga mutumin da yake bai da kirki kuma ya dawo mutumin kirki a irin wannan yanayin me za ka gaya wa 'yan 'yan Najeriya su yi la'akari da shi in sun fita zaɓe. To, kullum muna ce ma 'yan Najeriya akwai abu biyar a tsarin zaɓe don Allah su lura kada su sa kuɗi a cikin abubuwan da wai sai in an ba su ne sannan su zaɓi wani. Na biyu, kada su sa ƙabilanci na addini, kada su sa ƙabilanci na yare, kada su sa kabilanci a yanki ko bangare na biyar su kuma su lura ga kowace jam'iyya ana iya samun mutumin kirki su a kan mutumin da suke ganin watakila in ya kai ga samun mulki zai iya kyautata tsarin zaman mu ta yadda za a samu wanzuwar ci gaba da walwala a ƙasarmu. Shi ma dai shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya Alhaji Nastura Ashir Sharbiya shaida wa duniya cewa wajibi ne masu zaɓe su tunkuɗa dukkanin wani bambanci idan har sun suna so su samu sawaba har yanzu akan matsayin da aka sanni da shi nake cewar mutane su yi mutane ba jam'iyya ba din da ga mutumin kirki a kowace jam'iyya yake a kowane irin mukami yake nema ba wai shugaban kasa kawai ba duka muna bukatar mu samu shugabanni na gari so da ka dubi mutumin kirki a kowace irin jam'iyya ka ga mutum da ka yadda da shi ka je ka zaɓe shi sannan kuma kada mutane su amfani da kabilanci addini bangaranci a zabe su amfani da cancanta dacewa da kuma duba wato tarihin rayuwar mutum lokacin da aka bashi amanar al'umma a duba a gani ya yi wani abin a zo a gani ya taimaki al'umma ya rike amana ya kawo ci gaban al'umma wanda duk ka gana da irin wani abin to shi ya kamata ka zaba ba wanda zai zo kun yanzu gama wai zan ma kaza zan ma kaza a'a ka duba baya me ye a baya ashe dai duk da shimfiɗe kasafin kuɗin shekarar baɗi gaban yan majalisar da suke ta tantancewa shi ma kasafin kuɗin shekarar da muke ciki ashe akwai sauran rina a kaba sanar sanata Ahmad Babba Kaita ya baje bayanin bayyana wa 'yan Najeriya cewa a gaskiyar magana fa akwai wata matsala babba. Yanzu dai jiyoncin magana kasayin kuɗi da kuɗaɗen da aka samu ayyuka wallahi ba a saki kuɗin ba. Wanda aka saki kuma aikin yanzu yanzu ne za a fara. Shi yasa nake ganin cewa tasirin da aka so a yi na budget January to December wanda muke bugun kirji mun yi to ina ganin bai yi tasirin da ake so ya ba. Yanzu ni mazaɓata ina da aiki na biliyoyin kuɗi wallahi wallahi azim ko yanzu sai da na je wurin sanar president na kai kuka cewa ayyukan mu sun tsa yace ko ina ne amma ana na ana kokarin yadda za amma gaskiyar magana shi ne ba kuɗin dama a ruwa yake distinguish din ma wata gwamnatin ta shigo anya kasafin nan zai tsallaka dama nayi ni kaina nayi tunanin cewa wannan gwamnatin ta yi wannan ne saboda yadda ake ta koke cewa ana an so bashi ana an so bashi to yanzu bari ta ki an so bashin ta tura ma sabo gwamnati ta je da kanta in kuma aka ci a gwamnatin wadda ta san ciwon kanta ce tana zuwa abinda za ta fara yi shine ta kawo supplementary budget. iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama kamar kowane mako sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe dafin iko cewa kullum fa aka kwana aka tashi kwanakin da aka keɓe musu ne ke ƙara rage kiba Domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 192 ne ga dukkanin masu dafifin dafe dafin iko su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin su sun dafa babban lamba. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Shamsiya Ibrahim Hamza daga babban babban birnin tarayya Abuja da kuma Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da daga ciki ne mukan samu abin da mukan dan ɗiba. Kuma a madadin su duka ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai ko mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.